وبركاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أما بعد السلام godiya da jinjina ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ya ƙara hada mu a farfajiyar wannan masallaci mai albarka masallacin timsalin a nan gwarin abuja wanda muke tintini wa junanmu ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya ba mu ikon da kuma aikata daidai da kuma faɗin daidai yan uwa masu albarka yau daya ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in daidai wanda shi daidai da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara muna fatan allah madaukakin sarki ya haɗa mu da alkhairai da albarkatu da ke cikin wannan wata mai albarka idan muka yi duba zuwa ga abin da sura ko kuma abin da za mu fi yawan karantawa a wannan wata mai albarka na cikin suratul an'am sai mu yi wa karatun take da tauhidi ma'ana yawanci abin da za mu fi karkatar da akalar wannan tafsirin na bana akai shine maganganu akan tauhidi magana akan tauhidi magana ce babba magana akan tauhidi magana ce mai faɗi magana kan tauhidi ita ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya cinye shekara goma a garin makka kafin ya yi hijira kafin a saukar masa da sallah da azumi da kaza da kaza na ibadu sai da ya yi shekara goma a cikin garin a cikin garin makka yana da'awa zuwa ga tauhidi bayan ya cinye shekara goma yana da'awa yana kira zuwa ga tauhidi sannan sai aka kira sa ya zo ya karbi mai ya zo ya karbi sallah ya zo ya karbi sallah kenan tauhidi yana da muhimmanci shine abin da idan mutum bai same shi ba tsayuwarsa ta zamansa ɗan adam akwai matsala idan mutum bai samu tauhidi ba zamantakewarsa tsakaninsa da 'yan adam 'yan uwansa ba zai samu matsala kwarai da gaske idan mutum bai samu tauhidi ba mu'amalarsa tsakaninsa da allah tsakaninsa da manzon allah duk zai samu matsala wannan dalili ya saka don mutum ba zai ma fahimci haƙiƙanin mecece ita rayuwar duniya ɗin ba sai yana da ingantaccen tauhidi bisa ga wannan dalili tafsirinmu na bana gaba ɗaya abin da zai fi karkata shi ne zai fi karkata akan magana akan abin da ya shafi tauhidi yawanci matsaloli da muke fama da su a zamanance yawanci hali da muke shiga a zamanance a zamantakewarmu kaga wancan yana kyashin wancan wancan yana jin haushin wancan wancan baya son wancan wancan ya haushi wancan wancan ya sace wancan wancan ya damfar wancan wancan ya cuci wancan wancan yana ganin cewa shi sai ya yi kariya sannan zai ci abinci wancan yana ga sai ya yi munafurci sai ya yi annamimanci ya ɗauki magana daga can wajen ya kai ta can wajen sannan yana sannan yake ganin cewa zai ci abinci duk matsalar waɗannan abubuwan rashin samar da waɗannan abubuwan a cikin mu a cikin mu Matsalar su ita ce rashin ingantaccen tauhidi da ba mu da shi don haka wannan tafsiri na bana ya zo don ya ƙara yi mana bita kan abin da ya shafi tauhidi ya ƙara wanke mana ƙwaƙwalenmu kan abin da ya shafi tauhidi da mahimmancin tauhidi ina ne tauhidi zai iya shiga ina ne tauhidi zai iya tasiri wa ɗan adam a ina ne tauhidi menene shi kansa tauhidi din don haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana dakatar, ya ba mu iko aikata daidai da kuma faɗin daidai kafin mu shiga suratul an'am akwai abin da ya mana saura na suratul ma'ida wanda ba mu ƙarasa shi ba don haka daga nan za mu fara faɗin allah maɗaukakin sarki cikin suratul ma'ida aya ta ɗari da biyar 105 faɗin allah maɗaukakin sarki ya iya hallazi na amanu alaikum an fusakun na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyu allazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani wannan kira da aka yi kira ne na musamman kira ne takaitacce ga waɗanda suka yi imani kaɗai suka yi imani da Allah suka yi imani da littattafan Allah suka yi imani da manzannin Allah suka yi imani da ranar ƙarshe suka yi imani da ƙaddara alkhairinta da sharrinta suka yi imani da manzannin Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda da kuka yi imani abdullahi ibn mas'ud yake cewa idan ka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ka tsaya ka saurara kai a matsayinka na mumini da kai ake za ta iya yi wa wani umarni ne za a umarce ka a ce maka kai kaza za ta iya yi wa hani ne za a yi maka a ce maka kabar kaza don haka ya ayyu ladina amanu ya ku da kuka yi imani lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya saba da a ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya saba da a ce ya ayyuhal ladina kafaru ya ku kafirai sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu kawai ya ku waɗanda kuka yi imani alaikum anfusakum ku ji da kanku ku kiyaye kawunanku la yadurrukum man dalla idha tadaitum idan dai har kuka shiryu kuka bi daidai kuka ɗaukar seti kuka ɗaukan hanya to wanda ya ɓata ba zai iya yin tasiri a kanku ba in dai har kana kan daidai in dai har kana kan shirya in dai har kana kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in dai har kana kan daidai kana kan shirya kana kan tafarkin ƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to la ya durrukum man dalla idha tadaytum in dai har kuka shiryu kuka bi abinda Allah yake so kuka bi abinda manzon Allah yake so to ba za ku tabbata ba kuma ba wanda sai cutar da ku ila Allah marji'ukum jami'an gabaki dayanku? za ku koma ne zuwa ga Allah fayyuna da ku waɗanda kuka yi imani ɗin da kuma waɗanda ba su yi imani ba ga baki ɗaya za a koma zuwa ga wane ne za a koma zuwa ga Allah ne fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai Allah ya ba ku labarin duk abin da kuka aikata ai jazi kulla amilin bi amalihi sai ya sakanya wa duk wanda ya yi wani aiki da irin aikin da ya yi. in khairan fa khair wa in sharran fa shar idan alkhairi mutum ya aikata to zai ga alkhairi idan kuma sharri mutum ya aikata to zai ga sharri hadisi ya tabbata daga abdullah ibn mas'ud daga abdullah ibn mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasan fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaytum yake cewa abul aliya yake cewa kanu inda abdullahi bin mas'udin tulusan wata rana sun kasance suna zaune a wajen abdullahi ibn mas'ud fa kana bayna rajulaini ba'd ma yakunu bayna an-nas sai ya zama tsakanin mutane sai kaga wani da wani ana fada wani da wani ana gaba wani da wani ba a zaman dadi ana kaza ba a jin dadi. حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه فقال فقام أحد من جلساء عبد الله sai ɗaya daga cikin wanda suke zaune sai ya tashi ya fara wa'azi ya ringa umarni da abu mai kyau ya ringa hani abu kaza da kuke yi ba daidai ba ne a daina kaza a daina kaza a daina kaza bai dace a ce muna zaune muna kaza ba bai dace a ce ana zaune ba a kaza ba bai dace ya tashi yana ta wa'azi yana gargadi suka imani ku kiyaye kawu kanku la yadurrukum man idan idha hatadaitum wanda ya bata ba zai iya cutar da ku ba idan dai har kuka shiryu ma'ana sai yake ce kamar yanda a yanzu a zamanin nan idan mutum ya zo yana yi wa mutum wa'azi ko yana kai menene ruwanka da su kabarinka daban kabarinsu daban kamar haka yi me yi damuwanka ka kyale su mana kai dai ba ka shiri ba sai suka yi masa wannan sai ya faɗa musu ya faɗa masa kai ka zauna kai dai ba ka shiri ba la ya yadurrukum man dhalla idha tadaitu wannan ba daidai ba ne. ka ce wai don kai kana kan shiriya ba ruwanka da wani da ya bata kabarinsa daban kabarinka daban a ba daidai ba ne akwai amana da take kanka na cewon wajibinka ne dolanka ne ka umarce sa da abu mai kyau ka hana sa munan aiki don haka alaikum anfusakum la yadurrukum sai ya tashi ja wannan ayar abdullahi ibn mas'ud shi kuma yana zidaman a majalisinsa ake wannan maganar. nan take da ya ji sai ya ce yi shiru zauna sai ya ce wannan tafsirin ayan nan da kake ji ba kana fassara ta yin da yake daidai ba ne ya yi masa maganganu da yawa yanayin yadda halaye da mutane suke fassara ƙur'ani daga ƙarshe sai yake ce masa yadda ayan nan take nufi shine ne dole ni zan yi maka wa'azi dole kai za ka yi min wa'azi dole wancan zai faɗakar da wancan wancan zai wa'azantar da wancan wannan dole ne amma idan har aka yi wa'azin sai mutane suka ƙi ji wa'azin suka ƙi yi abin da ya dace a yi wa'azin to azabar wani da ta wani ba za ta shafi wani ba ba za ta shafi wani ba a ina a ranar kiyama gaban Allah maɗaukakin sarki a ah, yanzu ba muna faɗa muna cewa al'umma mu gyara laifukanmu ba mu gyara ayyukanmu ba ka duba ƙur'ani daga farkonsa har ƙarshensa idan ka ga mutane a cikin wahala to su ne suka zama mutanen banza sai allah ya kawo musu yanayi na banza sai allah ya kawo musu gurɓatattun shugabanni sai su yi tunanin cewa suna da wayo sai Allah ya zare wayan a cikin wayan nasu da suke ganin cewa suna da wayo da hanyar da za su bi ba za su samu nasara ba sai sun koma ina sai sun koma zuwa ga Allah don haka ba daidai ba ne ka ce ni ba zan yi wa wane wa'azi ba tun da ni dai na shiryu a'a ai an samu cikin banu isra'ila akwai mutanen da suka kasu gida uku tsakanin masu laifi masu aikata laifi da kuma waɗanda suke umarni da su daina aikata laifin da kuma waɗanda suke cewa ku menene damuwarku ku daina menene damuwarku da sai kun yi musu wa'azi ku kyale su mana ku bar su mutane nawa suka kasu mutane uku Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya kubutar da wa anzainal ladina yanhauna anis su sai Allah ya kubutar da waɗanda suke hani dangane da mummunan aiki su kuma wanda suke aikata wannan laifin sai Allah ya kame su da azaba su kuma waɗancan waɗanda suka yi shiru suka ce mu dai ba ruwan mutum da babu muka yi ba ba za mu yi musu ba sai Allah ya shiru a kansu wasu malamai suka ce su ma an haɗa su cikin azaba saboda idan ka ga ana laifi sai kai shiru alama ce ta cewa kai ma ka yadda yanzu da muke ta cewa yanzu dukanmu ne muke laifi a najeriya ai ba dukanmu ba ne amma da azabar ta zo ta sace mutane kowa ake sacewa da wanda ya saba wa allan da wanda bai saba wa allan ba duk kamewa ake yi don haka a duniya wadda ku fitnatan lafisi tusibanna alladhina zalamu minkum don haka za ta game kuwa, idan yunwa ta zo ta watakila ma zalimin shi sai ta sai tsallake bai ji yunwar ba kai talakan kuma ba ka yi wa Allah laifi ba kai sai abin ya zo ya shafe ka don haka kenan akwai nauyi a kanka na cewa me na cewon ka yi wa'azi daga nan za mu fahimci kuskuren waɗanda suke cewa har ma wasu hadisi suke janyowa wai sai a ce wai ai ba ruwanka don haka idan mutum ya yi abin nan idan mutum ya yi bai yi daidai ba ba ruwanka ba sai kayan masa wa'azi ba ina ka ai aljannar hi daban abin nan ɗinka daban kabarinsa daban kabarinka daban don haka kana da nauyi a kanka na cewa kai masa wa'azi ka yi infosin ɗin ka tilasta masa ka wazabta masa ka ce dole sai ya yi wannan abin shi ne ba ɗora maka ba amma ka fito ka gaya masa gaskiya wannan abin shi ne aikinka a matsayinka na mai wa'azi na mai faɗakarwa na mai karantarwa na mai ilmantarwa na mai kaza idan ka ga ba daidai ba dole ka fito ka faɗa cewa abu kaza ba daidai ba ne a aikata kuma wannan ba aikinka ba ne don haka shi ya saka muka samu hadithai daga manzo sallallahu alaihi wa musallam kasan faɗin allah maɗaukakin sarki ya na amanu abubakar siddiq yake cewa inna kumta hadhihi hadihin aya lalle ku kuna karanta wannan ayar ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna kumta hadhihi hadihin aya kuna karanta wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaitum ila Allah marji'ukum wa tad'unaha fi ghairi mawdi'iha kuna ɗorata ta akan wajen da ba wajen ta ba kuna mata fassara irin da fassarar da ba ta ta ba wala tadruna ma hiya kuma ba ku san fassarar ta ta ba sai yace ni na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa innan nasa lallai mutane idza ra'aw munkaran idan suka ga mummunan aiki falam yughayyiruhu basu dauki matakin gyara wannan mummunan aikin ba cin hanci da rashawa zalunci zamba cikin aminci ƙara farashi haka kawai cin riba munafurci da sauran halaye munana wanda ba musulunci ne ya yarda da su idza ra'aw munkaran idan suka ga mummunan aiki falam yughayyiruhu basu canza ba basu dauki matakin gyara ba yushiku an ya'um an ya'ummahumullahu bi'iqabihi saura iris Allah ya aiko musu iqabi azaba punishment nasa inda har mutane za su rinka ganin laifi ba sa daukan matakin gyara shi to tabbas Allah zai saukar musu da ukuba da mataki mummuna a kansu a wata riwaya yake cewa la ta'murunna bil ma'arufi ko ku yi hani da ko ku yi umarni da abu mai kyau wala tanhawunna 'anil munkar ko kuma ku yi hani da mummunan aiki ya la na Allah subhanahu wa ta'ala alaykum shirarakum su su'al azabi ko kuma Allah ya ɗora muku muggan cikinku zaliman cikinku ko ku dinga umarni da abu mai kyau ku dinga hane da mummunan aiki ko kuma Allah ya ɗora muku azzalimai aula ya sta'amilan Allah subhanahu wa ta'ala alaikum shirarakum ko Allah ya yi amfani da masharrantan cikinku mutanen banzan cikinku ja'iran cikinku Allah ya yi amfani da su sun malaye da'unan laha azza wa jalla khiyarakum fala yustajab zababbin zaɓaɓɓin cikinku kuma su rinka yin addu'a suna ta roƙon Allah Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki Allah ka fitar da mu daga yanayin da muke ciki Allah ba zai amsa ba ba zai karɓa ba Allah sai ki karɓa. addu'ar zababbin cikin naku saboda ku kun ki ku gyara halinku ku kun ki ku yi abin da ya dace kun ki ku yi abin da ake so a yi don haka sai Allah ya ɗora muku azzalimai cikinku ya zaɓi azzalimai mutanen banza sai ya ɗora su zama su ne shugabanni a kanku mutanen da kwata-kwata ba sa tausayinku babu tausayi a zuciyarsu ba halin da ake ciki ba kenan mutum ya saci kudin da shi da kansa ya san cewan idan da za a ƙara masa ya yi shekara dubu a duniya ba zai iya cinye wannan kudin ba mutum ya saci kudin da da za a ce za a samar da wata ƙasa mai suna najeriya a ce misali shi zai ciyar da ita zai iya ciyar da ita zai iya rike ta ya ciyar da ita shekara biyar mutum miliyan ɗari biyu a ce a ajiye masa a ce ya ciyar da su ya saci wannan kudin kowa daga cikinsu za su ci abinci su koshi tsawon shekara biyar ya saci kudin nan kuma har yanzu yana ganin cewa kudin da ya sata bai saci komai ba a shekara ɗaya a shekara biyu zai saci wannan kudin don Allah wannan hadisin bai tabbata ba a lokacin annabi ba wannan bai faru ba amma annabi ya ce ko ku yi umarni da abu mai kyau ku yi hani da mummunan aiki ko kuma Allah ya ɗora muku kun ga wannan mu'jiza ce tawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana abin da a lokacinsa babu amma ga shi nan yanzu mu da muka zama da dukkanmu muka zama mutanen banza sai ya zama ko in ce mafi yawanmu muka zama to mutanen banza sai ya zama Allah ya dora mana masharrantan cikinmu suna gana mana azaba zababbin cikinmu suna addu'a amma addu'ar ta ki tafiya ko ina idan ma aka yi addu'ar Allah ya yaye kaza sai Allah ya bullo da wata hanyar sai Allah ya bullo da wata hanyar da ba ana cewa boko haram ba Allah ya yi boko haram Allah ya yi boko haram ana ya yi boko haram sai kidnapping ya shigo ko ba haka bane yanzu za a yi ta addu'a Allah ya dai Allah ya janye mana kidnapping Allah ya janye mana kidnapping wallahi in dai ba mu gyara halayenmu da ɗabi'unmu ba to tabbas abin da zai biyo baya Allah zai iya janye kidnapping sai wani abu kuma daban ya shigo ba fata nake mana ba amma wannan ita ce al'adar Allah inda ba mu gyara ba inda ba mu zama mutanen kwarai ba don haka abinda wannan ayar take jan hankalinmu a kai shi ne mu zamanto masu umarni da abu mai kyau mu zama masu hani dangane da mummunan aiki bayan haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa ya ayyuhallazina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul almaut shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul almaut hina alwasiyati ithnan dhawa adlin اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله sarki ya ƙara kira ya ce ya hallabi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani shahadatu bainikum shaidar da take tsakaninku shaidar da za ta wanzu tsakaninku idan hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ta zo ta ɗaya daga cikinku hinal wasiyyati a lokacin da zai yi wasiya itnani da wa'adilin minkum mutane guda biyu masu adalci aw akharan min ghayrikum ko kuma mutum biyu daban waɗanda ba daga cikin ku ba in antum darabtum fil ardi idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa fa asabatkum musibatul mauti sai musiba ta mutuwa ta same ku ta riske ku tahbisunahuma min ba'di salati kuna tsare su a lokacin sallah fa yuqsimani billahi sai su rantse da Allah in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana za qurba za su rantse da Allah cewa wallahi ba za mu ba za mu siyar da wannan abin kuɗi ɗan kaɗan ba walau kana za qurba ko da ga makusancinmu ne wala naktumu shahadatallah sannan ba za mu koye shaidar Allah ba inna idan laminal athimina idan har muka yi haka to kenan muna cikin masu sabo masu kaucewa wannan ayar da ayar da take gabanta ko kuma da ayoyi biyu da suke gabanta malaman tafsiri kan ambatawa cewa sun sauka ne akan tamimu bin ausini dari da adi bin bada ko kuma udai bin bada sun fita daga sun fita daga garin madina don kasuwanci a matsayinsu na kiristoci a lokacin magana mafi inganci shine tamimu bin ausini dari a lokacin ba nasare ne kirista ne bai musulunta ba sun tafi zuwa ga kasar sham suna tare da budayil wanda shi maula ne ga amri bin la'as shi kuma a lokacin musulmi ne sai rashin lafiya mai tsanani ya kama shi da rashin lafiya mai tsanani ya kama shi sai ya kirawo tamim da udai da ya kirawo su wa ma sai ya umarce su an yadda mata'ahu ila idza raja'a ila sai ya kirawo su yace musu tamim ibn ausin dari da adi ga kaya na idan kun je ku gida ku kai wa iyalina ta Allah ta same ni don haka ga kaya na idan muka fita idan Allah ya sa kun isa madina ku kai wa iyalina daga nan sai budai ya rasu fafata ta mata abu sai suka duba cikin kayansa wa aka zamin hu'ina an min fiddafi mankushan bizahabi da suka duba cikin kayansa sai suka samu wani kamar tagulla na azurfa a ɗaure a cikin kayan nasa kamar wani abin nan ne haka wani daurin kaya ne wanda yake daure da zinare ko da azurfa kai sai suka samu wannan abin sai suka dauka sai suka boye da suka dauka suka boye suka gama bukatunsu suka tafi zuwa ga madina fadafa'a almata'a ila ahlil baiti sai suka je suka kai wa mutan kayansa wannan kayan nasa sai suka je suka kai amma ban wannan kayan da suka dauka a cikin kayansa shi wannan sun yi awon gaba da shi ففتشوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه فذاقوا تميما وعديا فقالوا ko da aka kai wa familinsa ‘ya'yansa da matansa da sauransu da suka bude kaya sai suka ga wata ‘yan takarda a ciki a cikin takardar yaron rubuta musu duk kayayyakin da yake cikin ɗaure a jikin kayansa cewon da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza shine na ba na ba wa tamimu bin ausin dari da adi bin bada shine na ba su su kawo su kuma ba su san cewa wannan abin takardar nan tana ciki ba kaga da sun san takardar nan tana ciki da sun dauke ta dan haka sai suka zo su wajen waɗannan tamim da adi ko kuma udai sai suka tambaye sa hal ba a sahibuna shay'an min shin wannan magajin namu wanda za mu gaje sa budai shin ya siyar da wani kaya ne cikin kayansa kalala sai suka ce masa sai suka ce musu a'a ba abin da ya siyar sai suka ƙara tambayar su fa hali tazara tijara yayi wani kasuwanci ne kalula sai suka ƙara tambayar su hal tsala maraduhu fa anfaqa ala nafsi rashin lafiyan ya yi tsayi ne wanda ya kama ya dauki wani abu ya siyar ya yi kudin magani da abin da wannan kudin sai suka ce musu a'a sai suka ce to inna na fi mata'ihi mun samu a tayansa takadda a ciki ya rubuta mana duk abubuwan da ya aiko ku ku kawo kuma a ciki ba mu ga abu kaza ba akwai ɗauri wani kulli na zinare ko azurfa wanda yana cikin kayan nasa kuma yanzu ba mu gani ba sai su suka ce a amu ai kawai dai ya ce mana mu kawo ne don haka don haka me za su yi fahtasamu idan nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kai ƙara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa halafa sai suka rantse فأنزل الله عز وجل سي الله مدوكتين سركي سوكر da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani shahadatu bainakum Shaidar da za ta wanzu a tsakaninku abinda zai fitar da ku daga cikin tashin hankali da rigima idan kuka yi tafiya kuna cikin halin tafiya sai mutuwa a nan wajen da Allah ya ce idan hadara ahadakumul mautu ai idan hadara ahadakum alamatil mauti idan alamar mutuwa ta zo ana ganin tabbas ta Allah za ta dauke sa ya yi rashin ana ganin zai yi wahala ya abin nan me zai yi sai ya samu shahadatu ithnaini zawai adini minkum sai samo shaida ta mutane guda biyu musulmai masu adalci idan aka bincika a halin tafiya ne da yiwuwar a bincika a bincika a rasa musulmai cikin wani abokanin tafiya cikin waɗanda suke 'yan garinku ne cikin wanda suka san gidanku zai wuya ba a ce ya zama ba musulmai a cikin tafiyar ya zama arna ne duka abokanan tafiyar taka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce au ni min ghayrikum sai a samu wasu mutane daban waɗanda ba musulmai ba in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul mauti yaya za ku yi huma min ba'di salati sai ku tsare su a lokacin sallah malamai suka tattauna cewa me ake nufi da Allah madaukakin sarki yace min ba'di salati wasu suka ce abinda ake nufi da min ba'di salati alifun da lamun anan wajen tazo ta lil ahdi ce dan haka abin da ake nufi ana nufin sallar la'asar don ita ce mafi girman sallah da Allah madaukakin sarki yake ambatanta da as-salatu wusta hafizu ala salati was-salatil wusta kuma ita ce sallar la'asar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin hadisi wasu suka ce a'a a salatu da Allah madaukakin sarki ambata anan wajen ba ta nufin sallar la'asar kadai abinda ake nufi ai akwai hadisi a kan maganar sallar la'asar akwai hadisi ai da yazo shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ke nuna illar mutum ya rantse akan ƙarya da bayan la'asar yana cikin mutanen da Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai yi musu magana ba a ranar kiyama Allah ba zai tsarkake su ba daga ciki mutumin da ya rantse bayan sallar la'asar don haka wasu daga cikin malamai sai suka ce abin da ake nufi da assalati a nan wajen ana nufin sallar la'asar wasu suka ce a'a ba sallar la'asar ake nufi ba ana nufin kowace sallah ce saboda yanzu ai za ka ji da nauyi a kanka ku je ku yi ƙara wajen alkali wajen liman wajen mai hukunci wajen sarki sai ce to ko tun da haka ne tun da an rasa gane mai gaskiya yanzu za a rantse sai ce to a tashi a rantse sai ce ku je ku sai bayan sallah idan aka idar da sallah sai a rantse za ka abin ya gingirgin ya maka nauyi da yawa ko ba haka ba ne za ka abin ya yi nauyi da yawa sabanin da kawai a ce maka mai a tashi a rantse ko cewa aka yi a tashi a rantse abu ne mai nauyin gaske amma sai aka ce a'a ka bari sai bayan la'asar za a rantse ko sai an gama sallah kamar yadda wasu malamai suka ce alifin da lamun a nan wajen ta zo ta liljinsi ne ma'ana tana safin kowace sallah ne fayuqsimani billahi sai su rantsi da Allah cewa za su yi gaskiya za su faɗa adalci cewa a inirtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana da qurba cewa wannan kayan da kuka bamu za mu isar da su zuwa gida cikin aminci da kwanciyar hankali ba za mu ba za mu yi ha'inci ba in ai shakartum wa waqa'at lakum riba idan ma'ana kuka samu shakka akan su waɗannan waɗanda suka kawo muku abin nan din ma'ana lokacin da aka zo aka kawo kayan sai ya zama kuna da shakka a cin abin da suka kawo ma'ana mutane ne suka tashi suka yi tafiya da wani daga cikin wanda za ku iya cin gadansa misali babanku yayanku kakan waninku ne haka da suka tafi kasuwanci sai ta Allah ta ɗauke shi a can sai ya ba su kayansa cewa ku dawo min da kaza da kaza da kaza ku zo ku danka shi a hannun wa da ya tashi sai ya ba su naira miliyan ɗari misali sai ya ce akwai miliyan 100 za ku zo ku kawo akwai ko da suka zo su sai suka kawo miliyan 1 kaga akwai shakka yanzu an samu me inirtabtum yanzu kun samu shakka a kansu kun samu shakka akan akan wa akan masu shaida don haka la nashtari bihi thamanan ba za mu rantse akan ƙarya ba ba za mu karfi wani abu mu rantse akan abin da ba haka yake ba ko da ga makusancinmu ne sannan wala naktum shahadatallahi ba za mu koye shaidar Allah ba inna idan lamin al'azmin ai in katamnaha kunna min al'azmin idan har muka koye kenan mun zamanto cikin masu laifi cikin masu sabo kenan idan aka zo aka kawo muku kaya sai zamanto akwai shubha a ciki kuna da kokonto a kai za ku iya ɗauka ku kai wa alƙali ku ce gaskiyar magana wannan akwai abin duba a ciki amma idan babu shakka a ciki misali mutum ne kun san yana juya kasuwancin da ya kai naira miliyan ɗari sai a zo a kawo muku miliyan biyar a ce shine abin da yake juyawa kun san abin ƙarya ne amma misali abin da kuka san yana juyawa yana juya miliyan biyar ne da suka tashi sai suka kawo muku miliyan hudu da rai kun ga akwai kama kai a ciki za ta iya yiwa rabin miliyan din nan ya kama hotel ya biya kudin jirgi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza za ta iya yiwa a hanya waɗannan ya yi rashin lafiya ya yi magani za ta iya wa haka ya zamanto an samu haka amma idan aka kawo abin da hankali ba zai kama ba to za ku kai wajen alkali ku fitar da hujjojinku ku ce haba da zai tafi ba da zai tafi ba da zai tafi mafa sai da suka zauna da wane suka lissafa cewa yana da kaya wanda ya kai na miliyan 200 ya za a yi yanzu a zo a ce wai duk abin da yake da shi duk abin da ya mallaka miliyan goma ne bayan wannan tafiyar da zai yi sai ku gawo mana dalilin da ke nuna cewa miliyan 200 ta abin nan ta sarwanta ta wata hanya ta sarwanta da haka za ku kai kara wajen alkali da shaidunku domin a kwato muku ne domin a kwato muku yancinku da haka sai suka kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Yadda abin ya faru ga waɗannan mutanen shine in dalilin ya tashi ɓallin ya tashi shine sai aka ji labarin cewa an siyar da irin waɗannan gwalagwalan a garin makka an siyar da irin waɗannan gwalagwalan irin wannan kayan a garin makka su gashi nan a cikin takardarsu ya ce da aka je aka tambayi waɗanda suka siye abin wanda aka gani a wajensu sai suka ce su sun siya ne a wajen talimun dari da kuma udai ibn bada a wajen siya shi kuma mai kaya sun tabbatar waɗannan cewon bai kasuwanci ba kuma ya rubuta a cikin cewon yana daga cikin kayan da ya aiko yanzu idan kun ce idan kun ce ba kayansa ba ne sai ku kawo mana kudin in kun ci ya sayar sai ku da mana da kudin yanzu kenan me hujjoji sun riga sun yi me shi ya saka tamimun ibn ausin dari bayan ya zo ya musulunta ya ce tabbas annabin gaskiya ne ya ce tabbas wannan abin da ya faru da gaske mu ne muka yi wannan rashin gaskiya don haka Allah madaukakin sarki yace zalika adina faddal fa in usira ala annahuma istahaqqa ithman fa akharan yaquman fa akhara fa akharan yaquman maqamahuma min alladhina istahaqqa alayhim awliya فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين الله مدعوك في ذكيته فإن عثر, فإن عثر على أنهما استحقا إثما إذن هر أكا سامو أكا يبنتكي sai aka gano tabbas akwai rashin gaskiya a cikin harkar akwai rashin daidai a cikin abin rufira ala annahu mastahaqqa ay ittala'a ala khiyanatihima saboda kalmar al'usur alwuku'u ala aka samu akan cewan waɗannan waɗanda suka kawo kayan babu gaskiya a cikin al'amarinsu sun yi ƙariya sun yi coge fa'akara ya kuma ni makamahuma su ɗaya ɓangaren sai su tashi a matsayinsu sai su yi mai sai su rantse fayuksimani billahi sai su rantse da Allah la shahadatu na a haƙƙumin hima? shaidar mu ta fi shaidar su ƙarfi wancan ga waɗancan sun kasa rantsewa ko kuma da suka rantse sai suka kasa kawo hujja ko kuma su kasa kawo gamsassun hujjoji to ku da kuka ce naku ne ko kuma da kuka ce akwai sai ku kawo gamsassun hujjoji fa yuqsimani billahi la shahadatuna ahqqu min shahadatihima shaidar mu ta fi karfi akan shedar su ayyaminuna ahqqu min yaminihima rantsuwarmu ta fi tasu shaidun da muke da su a hannu gashi nan yanzu gashi an ce kaza gashi kaza gashi kaza gashi kaza gashi muna da san takarda gashi can an ce su suka sace suka je suka siyar gashi can an ce kaza wa ma'tadaina sannan bamu wuce gona da iri ba inna idan lamina zalimi inda har za a same mu a cikin masu wuce gona da iri to kenan mun zamanto cikin azzalimai don haka a da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar sai amr bin al da al-mutallib ibn kamar yadda ya zo a wata riwaya da al-mutallib ibn abi wada'a sai suka tashi suka rantse bayan sallar la'asar da suka tashi suka rantse ma'ana sai a samu mutane guda biyu a ɗaya ɓangaren yanzu sai aka samu mutane guda biyu a ɓangaren shi mamaci sai aka samu amribin al'as da al-muttalib ibn abi wada'a sai suka zo suka rantse cewan wallahi tallahi wannan sai suka rantse fa halafa billahi ba'da al'asr sai suka rantse da Allah a bayan sallar al'asr kuma wajen rantsuwa da Allah din ba kamar yanda muke yi ba mutum a ce sai ya ɗora ƙur'ani ko sai ya ci ƙur'ani ko qur'anin ma a ce sai ya ɗauko ƙur'ani ɗan gari kaza ko ɗan ƙasa kaza wannan duka ba daidai ba kuskure ne mutum zai tsaya ne ya ce na rantse da Allah abu ka na wani ko na rantse da Allah wannan abin ba nashi ne don haka ƙarshe da suka rantse sai aka ɗauki wannan abin sai aka mayar da shi zuwa ga 'yan uwan mamaci shi ya saka kamar yadda muka faɗa tamimu ibn ausin dari bayan ya musulunta sai ya ce sadakallahu wa rasuluhu ana asabtul ina tabbas ni na ɗauki wannan kwanan wanda yake cike da azurfa da gwalagwalai don haka yanzu na tuba ga Allah wannan shi ne abin da za a yi bayan haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa ذلك أدنى الشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله مدaukakin sarki ذلك zalika wancananka بياني da bayanai da na hukunci idan har kuka yi tafiya sai mutuwa ta zo wa mutum yadda zai yi wasiya yadda zai bayar da kayansa don ba ta taƙaita a kan mutum ya bayar da ba ta taƙaita a kan mutum ya bayar da kaya ba za ta iya yiwa mutum ya rubuta wani abu a rubuce kamar rubuta wasiya rubuta wasiya mutum sai ya rubuta wasiya idan ya rubuta wasiya kaza kaza idan aka kawo takaddar sai a ga alamar wannan ba rubutunsa bane ba kuma signing din shi bane sai a tambayi su waɗanda suka kawo takaddar ku kuka rubuta masa ko shi ya rubuta a shi ya rubuta to a wannan kuma ba rubutunsa bane wannan kuma ba signing din shi bane wannan ba rubutunsa ba ne ina ruwan da yake na rubutuna tun da dai kuncin shi ya rubuta ko kuma misali mutum ne sai ya rubuta wasiya wanda take ta saba wa shari'a akwai wasiyar da ta saba wa shari'a akwai ƙa'idan abin da za ka yi wasiya da shi a musulunci idan mutuwa ta zo wa mutum ma'ana mutum bai da lafiya ya tabbatar cewa ga mutuwa zai yi baya halatta ya ɗauki sama da kaso ɗaya cikin ukun dukiyarsa ya kyauta da shi idan ya kyauta da sama da kaso ɗaya cikin ukun dukiyarsa to dole sai an waɗannan masu cin gado bayan ya mutu sai sun kai ƙara har wajen alkali in ta kama alkali ya canza saboda an saba doka annabi ne ya hana ya ji wajen sahabinsa eh, jabir bin abdullah yake koga masa sai wanga gashi nan fa mutuwa ta zo masa yaya zai yi zai dauki zai raba yarsa kuma guda ɗaya zai raba dukiyarsa gida biyu sai ya bayar da rabin kyauta ya ajiye mata rabin rabin ya ishe ta sai annabi ya ce rabin dukiya ya yi yawa ka dau rabin dukiya ka ba wa yarka yi yawa daga ƙarshe sai ya ce zai ɗauki kaso ɗaya cikin uku sai ya bar mata kaso biyu ya yi kyauta da kaso ɗaya cikin uku misali idan yana da naira miliyan uku ne idan ya tashi sai ya yi kyauta da miliyan ɗaya ko kwandala in ya ƙara sai an kai bayan ya mutu sai an kai alƙaliya wuri warware sai an kai limamin anguwa ya warware ko bayan ya mutu sai an kai an warware wannan bai halatta ya haura haka yana da miliyan uku to iya abin da yake da hurumin da zai iya magana a kai ya rubuta muddin da ya rashin lafiyan mutuwa ya zo zai ya kama shi to bai halatta ya yi sama da kaso ɗaya cikin uku annabi da ya ce kaso ɗaya cikin uku sai ya ce sai annabi ya ce kaso ɗaya cikin uku ma yana da yawa amma ana shi ba daga nan malamai suka ce ya raba ta gida hudu ya ba da kyautar kaso ɗaya cikin hudu shi ne abin da ya fi misali yana da naira miliyan yana da miliyan biyu ne ya bari sai ya ɗauki dubu ɗari biyar ya yi kyautarsu ya bar musu miliyan ɗaya da rabi su raba wannan faga baki ɗaya bayan an riga an cire bayan an riga an cire bashin da ake bi in ya mutu an cire wani da wani da wani suna bin sa bashi an cire an biya su an cire an biya su sannan sannan sai a zo wa da wa aka bar wasiya an bar wani da wani da wani da wani da wani aka bar wasiya sannan sai a zo a raba gado duk sai an yi waɗancan sannan za a zo a raba gado wani a zamanin nan ubansa sai ya mutu bashin ma da ake binsa da ake bin uban nashi cikin dukiyarsa ba zai yadda a cikin dukiyar uban ba zai yadda a cire ba yana ganin cewa za a rage masa gadinsa wasu ne ubansu ya rasu ubansu ya mutu da ya mutu abin da ya bari tsabar kudi naira miliyan takwas ya bari sai aka yi lissafi wancan ya zo ya ce yana bin sa bashi wancan ya zo ya ce yana bin sa bashi sai aka yi lissafin cewa ana bin sa bashin naira miliyan biyar suka zo suka tsaya suka ce wallahi wallahi ko su ne biyar ba za a cire ba abin da ya dace da ba shi da shi ku nemo ma ku biya amma suka zo suka yi ta suka ce ko sisi ba za a cire ba don haka waɗannan gabaki ɗaya bayan an riga an cire waɗancan sai kuma a zo a yi maganar abin da ya shafi wasiya misali sai ya zamanto ya yi wasiya sama da yadda yake a ka'ida to wannan shi ma dole sai an sai an warware allah maɗaukakin sarki ya ce zalika waɗancan abin nan ɗin da aka bayar adina an yaɗu bi shahadati ala wajhiha shi ya fi dacewa ai zalika allazi hakamna bihi min al yamini abinda muka kawo na mayar da rantsuwa shi yafi dacewa an yaqtul wasi an yaqtul wasiyani bi shahadati ala wajha su waɗannan masu waɗanda aka aiko da wasiyan nan su kawo shaida akan ta hanyar da ya dace aw ya khafu an turadda aymanun ba'da aymanihim aw aqrabu ila an yakhafu radda al-yamin ba'da yaminihim 'ala al-mudda'i sannan za su ji tsoro a mayar da rantsuwa zuwa ga waɗancan su idan suka kasa gane suka kasa rantsuwa suka kasa gabatar da shaidu wa za a mayar wa da rantsuwa da shaida za a mayar wa su waɗannan maciya gado ku me ya shaidan ku eh, za mu iya rantsewa E, eh, za mu iya rantsewa E, ga shaidan mu nan idan ka san cewa akwai haka to za ka tsaya ka yi abin za ka wannan shi ya fi dacewa ya zamanto an samu adalci a zamantakewar rayuwa Allah madaukakin sarki duk da haka yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah wasma'u sannan ku ji wa'azi da ake yi muku Kullaha ku ji tsoron Allah kar ku yadda ku rantse a kan rantsuwa ta ƙarya idan kuka rantse a kan rantsuwa ta ƙarya makomanta ina ne mun karanta a wannan surar a baya wuta ce balbal kasan cewa abin da kake faɗaɗin ƙarya ne amma ka rantse don haka wasma'u ku ji wa'azi wallahu la haɗi alqawmal fasiki Allah maɗaukakin sarki baya shiryar da mutane kangararru wanda suke barin seshi wanda suke barin kan hanya kenan kan garewa ne kauce kan hanya ne a baka amanar cewa ka kai wa marayu kaza kaza in ka zo sai ka cire wani abu ka cinye ka cire wani abu ka yi amfani da shi ka cire wani abu ka abin nan wannan fasikanci ne ba daidai ranci ba Allah madaukakin sarki ya ce wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin za mu dakata a nan wajen a insha Allah gobe za mu tashi kan aya ta gaba a takaice a gurguje yau karatunmu aya ta farko ya kasu kamar abu biyu ɓangare na farko ya yi magana akan mahimmanci da wajabcin umarni da abu mai kyau da kuma hani da mummunan aiki ga kowa aiki ne na kowa a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam berate inda ka ga wani ya iya daidai karfin iya kudinka iya shagalinka iya iliminka iya wa'azinka idan idan ilimin ka bai kai ga ka jawo ayar qur'ani ko ka jawo hadisin manzo ba a'a ba sai ka jawo ayar aya da hadisi ba ai idan ka ga mutum yana damfara kowa ya san damfara ba kyau sai ka same ka ce wani ka ji tsoron Allah damfara ba ba kyau kowa ya san ba kyau sakaci ne na dan adam da ganin an yi masa sake an kyale sa shi saka zai yi da ganin ba mai gaya masa Allah shi saka zai yi ka ga wani yana shan sigari shi kansa ya san ciyar ba kyau ka ga wani yana yin kaza wani yana yin kaza wani yana yin kaza ka yi masa wa'azi ka abin nan ɗinsa shi ne abin da ayar farko take karantar da mu ayoyi guda uku na gaba suna karantar da mu wajabci na ko kuma halattin ɗora shaida idan har tafiya ta kama ku ga wasu su kuma waɗanda aka ba su amanar kaya su dawo da shi gidawa mamata su dawo da shi cikin aminci idan suka dawo da shi ya zama su waɗannan magada ba su yadda da abin da aka kawo musu ba suna da ‘yanci su kai ƙara wajen alkali alkali kuma wajibinsa ne ya bi musu karinsu ya bi musu haƙƙinsu kada ku yi an unguwa ku ce wallahi waɗannan ba su da imani mu yanzu muna ana ta mu ma rashinsa kaza shi za za a a haƙƙinsu ne ku bar musu su kai ƙara don a kwato musu haƙƙinsu ba daidai ba ne a kan su a a a bar musu su je su kwato yancinsu su kai alkali su kai wa malamin anguwa su kai wa wani mai fatawa su je su nemi a abin nan ya kwato musu yancinsu shi kuma ga hanyar da zai bi to ku da kuka kawo kaya menene abin nan shin za ku rantsewa akan cewa kayan nan da kuka kawo ba ku cire komai ba ba ku rage komai ba sun yi shiru sun kasa kawo shaida sun kasa yin rantsuwa to ku kuma me shaidan ku menene shaidan ku menene abin da ke tabbatarwa cewa wannan abin da kuka kawo an cire wani abu eh mu ga sheda nan ai lokacin da zai tafi sun zauna da wane ya gaya masa cewa kayan da yake juyawa ko kudin da yake da shi ga baki ɗaya arzikinsa ne kuma abin da yake da shi a ƙasa ma muraran kudi zai fita da naira miliyan 300 zai fita da su wanda ya tashi dawowa da ya tashi rena muku hankali sai ya da muku da miliyan 50 kun san abin ya wuce hankali ya gaya wa wancan kuma wancan din tabbas da gaske ne ina yake za ka iya rantsuwa eh zan iya rantsewa akan cewa tabbas ya ce yana da kuɗi kaza sai su kawo mana hujja wanda yake nuna cewa wannan kuɗin sun salwanta ta ina suka salwanta Allah madaukakin sarki ya mana jagora Allah ya nuna gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata ban sani ba akwai tambaya ɗaya ko biyu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم